غير اللازم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبو بكر الصديق عمر الفاروق عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت إلى الأولى راقية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وحاتم المحمدي شيخنا احمد بن محمد التجاني الاسري السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن قوس الادواسي قلوب الاقلاب فريد دهري على الاطلاق حاتم الاتماني ابو اسحاق الحاج ابراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي واديبي الى الله شيخ ابراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والعلم والستر والكمال والمعرفة واليقين ورضي الله تعالى عن كل من يتعلق بأزياء أهل الله من هلكت الدنيا إلى انتهائها يا عيمة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتعرف بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم yau muna zama na ɗari daidai a cikin jiyo muna jawahirul ma'ani wanda muna magana akan abin da ya faru tsakanin ashifu bin barhaya da annabi sulaimanu alaihi salatu wasalam shine bambancin wato maziya da fadala alfadul wal ga shi nan annabi sulaimanu alaihi salatu shi ya sanar da asifu ismullahi azim ya yi aiki da ismullahi azim din a muhallin da yake irin kujeransa kenan shi kuma amma annabi sulaimanu abin na jikinsa ne shi ne mai abin amma kuma bai iya yin aiki da izinin hakan ba to shine amsan akan wannan hadal ishkal anna maqama sayyidina sulaiman alayhi salatu wassalam maqamin annabi sulaiman a wannan lokacin fi shufufi rutubatihi yana cikin ɗaukakan daraja wa ulu darajatihi da ɗaukakan darajarsa da lulluɓa na rutubu kenan ko mm. la tamilu suna sulah hadal maziya a wannan lokacin ba zai ba zai ba zai kira Allah da wannan ba zai ba zai Allah da irin wannan matsayin ba mm. wala ya ta'ata da tadalli ilaiha mm. babu abin da zai zo wanda za a yi nuni zuwa gare li anna maqamun nubuwati domin maqamin annabta laysa lahu illa talaqa ma huwa fi hadratil ilahiyya domin maqami na annabta babu abin da zai gama da shi sai abin da yake zuwa daga hadar ubangiji min jami'i tajalliyat daga dukkan tajalli zatiyatan aw sifatiyatan ko tajalli zati ko tajallin sifa ko tajallin asma'u ko tajallin aiki eh, min jami'i tajalliyat zatiyatan aw sifatiyatan aw asma'iyatan aw fi'liyatan talaqihi alama huwa alaihi zai gamu da shi ne akan abin da yake kai la ya hadar ribalihi wanda ba zai fada cikin tunaninsa ba auyi ga yaro tajalliyan min tajalliya ce ko ya canza wani tajalli daga cikin tajalli daga cikin daga cikin tajalliya da yake kullo a gare shi ba zai yi amfani da ismul lazim ba kujera saboda a wannan lokacin shi halara hudu ga baki ɗaya ke kalla zati sifa asma'u saboda haka duk annabin Allah kaf ga baki daya wayannan halarorin ke kalla duk annabin Allah wannan halarorin ke karba yake kallo baya waiwayawa zuwa wani to shi kuma wali yana kalle kalle yana kallon nan ya kalli nan ya leka can ya leka can shi an ba shi wannan dama amma annabi ba hali saboda abinda ubangiji yake so da ubangiji yake son ya zartar to wannan shi kuma abinda idan su yake kai kenan kawai shi allai eh ba halin ya kauce au yi gayyar ko ya canza da ajali saboda wani bukata waridan wari dace. abu ne wanda zai zo daga cikin waridi albari za min halartar haƙi wanda yake bayyana daga hazarin ubangiji bal adabahu fi maqam adabuhu adabu adabuhu bal adabuhu lamirin bal adabuhu fi maqamihi ladabin annabi a wannan makamin su mutu tabbatarsa wajen kallon hadaran ilahiya al'asma'u zatiyatan sifatiyatan yasma'iyya Abin da zai kalla kenan ta lijami tajalliyati daga dukkan tajallin ɗabiƙatu gardihi wanda yake dacewa da bukatansa au hadifatu ko kuma ta saba ga abinda yake nufi nan ko kaga ismullah lazim din an yi amfani da shi ne don wani garai yawa a zo ayyukum ya tini bi arshiha abla an tatini muslimina ayyukum ya tini bi arshiha to wannan shine garai Eh, to annabi suleiman shi kuma nan ba halin ya kalli wa'annan abubuwan zai kalli hadara ne kawai cikin zuwa ko yana so ko baya so abinda kawai zai dinga fito a cikin hadara shine zai dinga gani saboda haka ya tsallake wannan kujeran ba zai kalli wannan asma'un ba balle ya amfani da shi shine a ah, wani za saboda haka lam yakun minan nabi hurujun an da'iratul asbabi bai kasance daga wajen allai awa a awaidi zuwa ga ila harkil adati zuwa ga harkul adati kenan ya karkata wati saboda karfin kamalihi kamalan shi annabi sallallahu alaihi wasallam eh saboda karfin kamala wa kamala adabihim da kuma kamalan ladabinsu wastigiraqihim da da shiga cikin istigiraki eh, shigewa iradan su fi iradatullah cikin iradan Allah nufin sai zama nufin Allah ne manufan sai zama manufan Allah ne karewan sai zama cikin Allah ne durin eh, gaba ɗaya dai ya yi niso cikin zatin Allah mm. al'ata da zati istaqarra alaihi maqamun to anan ne wajen da makamin annabawa ke tsayawa fala hahun an hadha makari ba abinda da yake gusar da su daga wannan matabbata na tajalli min ce daga cikin tajalli wa in zuma ko da ya girma li'annahum fi hadal mai dan domin annabawa a wannan kujera ƙaimuna lillahi billahi suna tsaye ne cikin Allah da Allah rakilu na fi hadal majal suna sukuwa ne cikin wannan fage mustagari ƙuna fi nazar ilallahi suna nitsewa ne cikin kallon Allah faƙawahumullahu bi kuwatihi sai Allah ya ƙarfafa su da ƙarfinsa wa azbatahum bi izbati sai Allah ya tabbatar da su da tabbatansa wata hamalu a ba al ilahiyya suka ɗauki wahala ko kuma mayafi na hadaran ubangiji alagaci sakaliya tare da nauyin a ba din wasu ubatin da mu bayyana tiha. nisan tali a garadin nufusi babu manufan ɗan adam a ciki walam bi ma huwa dunaha ba su damu da abin da yake koma bayanta ba wahalar anbiya ihaza wannan shine halin da annabawa suke kama na kamar yadda muka faɗa dinnan min ba'dihim daga bayansu anil maili ila harkil awa'idi wajen karkata zuwa ga harƙil awa'idi fadalan an filiha balle wanda suka aikata malan yi wa dihim ila harƙil awa'idi wanda bai ja su zuwa ga harƙul awa'idi ba wato ketawan al'ada ya zamo larura ne na isbatun risala wajen tabbatar da manzanci wa idahi sihatiha da kuma bayyana ingancin tafi qulubil mursali ilaihim a cikin zukatan wanda aka turo musu annabawan fa yaf'aluna ma yaf'alu min harqil awaidi suna aikata abin da za a aikata cikin keta al'ada kiyaman bi ma'unatin wajen tsayuwa da taimako tasihur risalati ingancin risala da fiha saboda tsaye da ita ala a kan akan harƙul adati a shahid bi sihatiha wanda yake lallai shine shahid wajen inganci wa hadhal harqu wannan keta al'ada huna anan huwal musamma shine muke magana fi islahil musulmi na cikin islahil musulmi bil mu'jizati muke kiransa mu'ujiza dama kaga eh, mu'ujiza ita kudura ne asalin abin kudura ne shi ne ke tasarrufin komi to daga kudura sai ya dawo irhasi kafin annabta shi annabta irhasi ne ke fara zuwa hawar adalci ne to amma kiran sunan shi irhasi daga nan shine in mutum ya zama annabi ya cika annabtansa sai tabbata sai zama mu'ujiza to daga mu'ujiza shine rage ma ƙudura ake ma ƙarfi in ya dawo nan ya zama irhasi ya dawo mu'ujiza daga mu'ujiza sai koma karama shi kuma wanda ba kujeran annabawa ba domin da karama da mu'ujiza da irhasi shine kudura sannan daga nan sai ya dawo isti'ana taimako shi kuma na mumini ne ba waliyi ba isti'ana daga nan sai dawo istidiraji istidraji shi kuma musulmi ne amma ɗan iska amma zai dinga yin abu na keta al'ada istidraji sunansa duk ƙudurar ce take dawa nan daga nan take komawa sihiri ta shiga ɓangaren arna kenan mataki bakwai ne eh mataki bakwai ne ƙudura irhasi mu'ujiza karama isti'ana isti'ana eh, eh, istidraji sai sihiri shi ne na ƙarshe eh, duk ƙudura ne har sihiri eh zulmani ne zulmani ne saboda eh to ai in duk in ka ya data da mutum mace ce tashi na rai asiri ba na yi ba to ai zulmani ne to kuma kudura ce ai kudura tana nan a tsarki kamar yadda dai duk wani ruhi malami ne ai yana cike da iliminsa haka muka karanta Zuwan sa ya haɗu da gangan jiki aka hargitse <coughs> ruhi ne kuma bai fasu ba in aka in ka yi aikin da ka yi ya koma in ka lalata shi abokin zama ya yi daɗi ya zama ya lalace gaba daya to haka ne bai fita daga cikin wannan ba allah ya kiyaye magana in an yi kiyama mutumin da ya tashi cikin ya dulmiyar da ruhinsa cikin barna mm. wajen azaba in za a yi azaba ai za a yi azaba a gangan jiki to ya jikin da zai dan jiki in ba ga ruhi ya ba zai jiki ba ai kaji malaman su duk sun riga sun rarrabe magana za a yi a hana shi ji shi kuma shi zai ɗanɗani na shi ce ai ruhi jiki yana cewa ai bai yi wani abu ba sai da ruhi inda ya jago da yi da shi to duk in aka zo za a yi sai a ce to a yin to amma shi ya ji jiki shi jikin ya ji jiki shi kuma wancan ya tsira <laughs> ai malamai sun yi maganganu akan wannan kallon da kai maganganu ba kaɗan ba kwarai eh, eh, eh, sun yi maganganu har mai infiraji ya yi wannan kwarai da gaske na'am hata idan faragu har in sun ƙari min isbatil ma'ujizati daga tabbatar mu'jiza faraku harkal awa'idi sai a rarraba wajen keta al'ada malam ya kun zalika bi amril ilahi matukan bai zama horo ne na ubangiji bi dunahu sai ya bayyana shi wa in lam yakun fi in tabbatar da manzancin ba kaka baya musa kaman abinda annabi musa ya hukuncin da ya yi karayensa salasa guda ukun nan wai ya ta'ala ne faɗin Allah an idrib bi bahara ka bugi kogi da sandanka kaga ai kogin darewa yi kaga ɗaya kenan ko wa ala ta'ala idrib saƙar hajara kaga idrib bi bahara idrib bi hajara ka bugi dutse da da, da sandanka kaga me ya zamo isna ashara aina ya ko sannan inna allaha ya murkum an tazbahul baqarata Allah ya umarce ku ku yanka sa ko kaga sa din me ya bayar ai wa hazil qadaya in ka lura da wa'annan hukuncin an amrul ilahi ai horo ne na ubangiji kaga idare bi sakal bahara idare bi sakal hajara inna la ya'murukum an tasba al-baqara ko to wannan wa in lam takun fi isbat al-mu'jizati hasla tamkinuhu muhalifatuhu ko da ta kasance ko ko da ba ta kasance cikin isbatul mu'jiza ba ta gurin da la tamkinuhu muhalifatahu bai yi a saba baya yi a saba ma wannan bangaren saboda umarni ne wanda ya zo umarni ne wanda ya zo ga abin da ake nufi kuma ga abin da ake son a gani mm. a fitar da ruwa daga dutse a sa eh, harshen sa a dake harshen a dake mucicce da shi mucicce ya tashi ai part ne na da harshen sa din ne da aka saya aka sa a daki wanda ya mutum ya tashi ya ce katala ne fulano wane ne ya kashe ni a jiki eh, ai harshen kawai ai allah ya kiyaye ni haka yana son a nuna ƙuduran dai ita ce take amfani ai Eh, da aka sa Allah inna la murku an tazbahul baqara ku yanka sa sai suka ce wa mahiya wa ma launuha eh ai wace iri wace iri wace iri malamai suka ce da sun sai sa din kawai saboda musun banu isra'ila an sha da kowanne in suka yi zai yi amma menene kaza yaya kaza ai da kowane abu aka faɗa maka kawai in dai kana da imani kawai kaje kai abin zai yi eh, shi abin isbati yake nema shi yasa shai yana gaya mana wani lokaci ya ce buhari malami ne yana sayar da yana au ne ai imamul buhari ɗan kasuwa ne yana sayar da eh, kaman fulawa to sai wata mata mijinta ya rasu da mijin ya rasu sai dan uwan mijin ya mata hajaru ya hana ta sakewa a kan dukiyar ya kebata to shine ta zo wajensa kan ta roƙa eh, ya roƙa mata Allah don wannan ɗan uwan mijin ya mutu don ta sake da ya ji sai ebo fulawa sai ce gashi ta je ta eh, dawa mara kunu sha mm, da fulawa ita da ta karba ya ta karba kan maganin kisa ne mm-hmm. shi kuma yana nufin ta je ta shayar da shi kunu don a zauna lafiya kar a sami irin wannan tunanin da ta je kwata damun kunu da ya sha sai mutu saboda imani ai karban abu ɗaya ne tana dawa ko ita zo da kuɗi ta ce ai Allah ya taimake ta Allah ya kashe shi dalilin innamal a'malu bin niyyati kenan da ya zo a farkon Buhari <laughs> ai da yawan abubuwa in aka faɗa shi mata ai sun fi yaƙini a kan maza eh inda aka faɗa musu abu aka ce gashi na. ya eh, ce to in suka je kuma sai yi kai kuma ya karɓa kana musu abin ya ƙiyewa ka ce ka ce kai dai baka yarda da abin nan ba su sun fika saurin imani da shi yasa suke wahalar da maza yi. A kan wannan to ai inna la la ƙabilu, eh, du'a min qalbi gafilin lahin ai ai duk mutumin da yake anya zai yi ba zai yi ba anya zai yi ba zai yi ba ai Allah yana barin shi da abin amma yanke Allah zai yi abu Shi shikenan zai yi amma kana raurawa Allah ba so ai to shine wannan wa ammal auliya'u su waliyai fama malu li harƙil awa'idi ba su kauce ba daga harƙul adati illa li fihim sai saboda rauninsu an ta hamule a bayil hadarta ilahiya ka gani su ba su iya ɗaukan abin da waliyai suka annaba suka ɗauka ba wa adami ɗakatin ba zai yiwu ba ne ba za su iya ba lisu ubata ta ha saboda ƙarfin tajallin da yake zuwa musu shi wulaya yadda abin yake tafiya gwargwadon tafiyarka da ɗaukan nauyinka za ka misalin bala'in ashaddu nasa bala'in al'ambiya'u sun al'amsalu al'amsalu fal'amsalu ƙarfin wulayanka nawa ne mutanen da za ka ɗauki nauyinsu mahaukata wanda za ka jure kamar haka abin yake eh ko kuma a ce mace ta maka hauka irinsu kamar irinsu nawa za ka ɗauka ƙaruwanka da nauyin da yake jikinka nasu to ƙaruwan wulayaka wani ana gaya mana ce wallahi tallahi in dai dan wannan ne za a yi walatakan ba zai ba mm, to eh, wani da yake tsayawa kenan idan ka fi ɗaukan bala'i walitakan ka fi girma eh, um, ɗaukan bala'i shine shine shine na halitta ko na al'umma ko na halitta har dabbobi to da shine wannan bala'in kana shi shine da ka ji yana cewa shi alalai shi shi'iri hal yaran nasu ma ara walakin sudurul arifi na ƙuburu alalaita shi'iri hal yaran nasu ma shin mutane suna ganin irin bala'in da nake gani kuwa walakin su sudurul arifi na kuburu, sai dai kirjin bayan allah kabari ne na binne sirri shi ne da aka suke cewa su durul sudurul aharari ƙuburul asarari sudurul aharari uburul asarari Ƙabari ne na wajen binne sirri da yawa za ka mutum ka auna abu ɗaya, mutum zai ga matar shi matar ka ne misali za ganta yar wuta ce amma za ka zauna da ita haka kuma kana gani allah ya ganar da kai ko kuma ga ta nan amma tana wani abu na sabawa Allah kana sani amma kuma za ka haɗi ba za ka yi magana ba saboda karfa mata sirri to da wa'in nan ne fa ake hawa bala'in da shi ne ba ina ina ai sirri ne ai sirri ne kana ganin bala'in ga bala'in kana ganin shi a gabanka uryanan amma za ka dake za ka haɗe ga mafiya yawa in sun zo mutuwa wani lokaci sai ga kakinsu na jini ne wani yake fita saboda abin da ya haɗe a zuciyarsa na bala'i to mafiya yawa abin yadda yake tafiya kenan eh, mafiya yawa to kaga ashe duk abubuwan da za ka lura ba za ka iya gane ba duk da kake ganin ba su bane mafiya yawa za ga mafiya yawa wannan bala'o'in ne shi ne da ya kaga ashaddun nasa bala'an al'ambiya'u sun mal'amsalu al'amsalu fal'amsalu idan ba ka ɗaukan wuta ba a haɗa ma zafi to walitakanka ba da ƙarfi ai ba da ƙarfi ai baya yiwuwa ka zamo ka kai yadda ka kai sai an kira ka duk wani kalma ta munanawa ko matsafi ko ridda ko wayannan dai irin kalmomi na sa matuƙa na munanawa ta duk suna ciki ba ga yawancin waliyan kaman hakimu Turmazi. amari aka sa shi daga wani gari sai da ya kai kaman sama da tafiyan kano amari aka ɗaure shi hannu da ƙafa saboda eh, ba sai da shi ba mm. imamun nasfi feɗe shi aka yi da rai feɗe shi aka yi da rai a kan sufanci imamun nasfi is it imamun nasfi shi kuma ƙur'ani aka yi aka je aka yi aka sa izbi talatin a wannan kafan izbi talatin aka ma takalmi da ya zo eh, aka ba shi kyautar takalmin ya sa aka ce yau ya fita daga musulunci aka ce ya taka ƙur'ani kaga zai iya ya ce shi ba da saninsa ba ne amma haka yana gani aka kashe shi kuma ya ƙi janyewa duk nan gaba kiɗi duk an yi su wallahi to haka abubuwan suke to sai ka matse Allah ya kiyaye to su annabawa yanayin nasu kenan kaga annabi eh, annabi zakariya annabi zakariya ai ai banu isra'ila sun kashe annabawa saba'in a rana ɗaya a rana ɗaya kuma suka ci gaba da cin kasuwansu sannan annabi zakariya lokacin da ai yanka shi aka yi shi ma yanka aka yi ma da zarto kuma annabin allah ai rigar ce take da jini a jiki bata bushe ba shine wanda eh, ibn hajar al ya rubuta littafi rigar ce wanda jinin bai bushe ba a jikin rigar sai ranar da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama aka haifi annabi muhammadu ya zo duniya tukuna jinin ya ɗisa eh wannan shine dalilin bin su gane ina ne annabi muhammadu yake alam din su kenan kuma annabi haya ne irin wa'innan bala'o'in haka to duk haka ake ciki mm. shi yasa in aka gabu in suka motsa sai ka ga halara ta kalle su kul ka daure eh, ka daure sai dai ka shiga malam abdullahi je ganawa yake cewa ce malam ruzunci ya ce kaga manyan nan in bala'i ya sami su shiga ɗaki suke su yi kuka su yi kuka su yi kuka sai su yi alola su fito sai ka kamar ba wani abin da yake damun su amma su suke jin me yake damun su haka ne haka ne famalu ila harkil awaid sun karkata wajen harkul awaid tarwi li arwayim saboda hutu ne ga zukatansu min daga datil waridi dukan waridin waye kai ala nufusihim da wanzuwa akan nufusun bi mai tamattu'i da dawaman tamattu'i bi ba'd shay'in min shahawatiha da wani abu daga cikin sha'awarsu wa hum ma'zurun su ma'azurai ne fa inna Allah azza wa jalla ubangiji ya buwaya ya daukaka. lan ya bi qatl anbiya'i bai musu madadi da ƙarfin annabawa ba faliza saboda haka lam yatanazzal Sulaiman suleiman hazal harqi bai yi ƙasa ya koma yi aiki da wannan harkul awaidin ba wallazi alahu wanda ya aikata asifu shine asifu subutan alama qarri maqamihi saboda shine yake tsaye akan kujeransa allazi zakarnahu wanda muka ambata ce wata rana malaminmu na hisabi malin sha'ibu baban su aminu yake cewa daga ɓangaren ruwa zuwa ruwa ba wanda ya fi shehu shehu atiku sanin asma'u wajen buga hisabi wannan yana mana magana ne akan eh akan gumbari ya ce an zo gabansa ana son ya buga gumbari shine ahamun kenan bugun na shi usman dan fodiyo ne ce ana son ya buga sai ya ce a zo a buga a gaban shi shi haramun ne a gurinsa ya roƙi allah da irin wannan bugun ya kai haramun ne shi domin yana bugawa ba ma shi ba an zo ana buga gumbarin a gabansa ahamun ana buga ta ana buga ta aka dinga kawo kuɗi da kyauta aka dinga kawo kuɗi da kyauta sai ce to kai kenan ka buga ba ni ba saboda ka haramun ne ni a guri na roƙi Allah da wannan suna eh, ya ce ba zai yiwu ba to daga nan ne duk irin abun yadda yake gudana kenan eh, in ka kai wani abu to za ka gane to dole sai dai kuma ka kau da kai kuma ga abin saboda in kowa zai so ya yi amma kuma ba haka abin yake ba sai an mata ibada fayin kulta in ka ce iza na haza makamahu wannan shine mukamin sa wala yarda li nafsi bi hadhihi maziyati bai yarda makansa da wannan maziya ba li kauniha mughayaratan domin ta yi tagayuri li maqamihi ga maqaminsa falima ta dalali talabi zalika min alhadirin me yasa to za a yi nuni ga nema ga wannan alhadirin wal jawabu jawabi fiya za anna maqamahu makamansa alama zakarnahu yadda muka ambata walakin sai dai lamma kana minhu haqqu alaihi domin abin da yake gaskiya gare shi cikin mulkinsa an sahara lahu jami'a khaliqihi ai shi an hore masa dukkan halitta kama kala lahu fi haƙi kamar yadda Allah ya faɗa cikin haƙƙinsa annabi sulaimanu shi ne wanda saboda kyautan da Allah ya mar ba a ba wa wani wanda aka ba shi irin mulkin da aka ba shi ba saboda kyautan da aka yi sare masa komi kaga ya amaluna ma ya sha'u min al wata mafila wal jifani kal jawabi wal kudur wata rana annabi sulaimanu ya roƙi Allah ya ce yana son Allah ya ba shi dama ya ciyar da halittun Allah na bayan ƙasa Allah ce masa ba za ka iya ba sai ya ce to yana roƙon Allah ya ba shi dama ya yi walima wa dukkan halittar da ke bayan ƙasa. Allah ce an ba shi dama ya yi an yi abinci da aljanu da mutane an yi abinci gaba ɗaya <coughs> wajen farsahi goma sha aka zuba abincin kowa ya zo sai ga dabba ɗaya ta fito daga rafi tana fitowa ya ta zo ta cinye abincin gaba ɗaya sai ta ce wannan kalin kumallonta kenan na safiya na na yamma annabi suleiman sai faɗi ya sujada ya ce ba zai iya ba <laughs> ya zo cikin tafsirin shi ibrahim eh. <laughs> to kaga ai an dai masa abubuwa wa kana asu min jumlati ma huwa musakharun ta ta hukume. ka gani ai yi amaluna lahu ma ya sha'u abin da ya min almahari ba wata masila wa jifani kal jawabi wal qudur rasiyati asu bin marhaya yana daga cikin wanda aka yassari ya yi masa shi annabi suleiman shi ma sirrin ne eh, an hore masa shi ya yi abin da zai da shi karkana ta hamuluhu waje shuhu ɗaukansa da yaƙinsa wata ƙazubihi wata ƙazifuhu da san gudanar da lamarinsa a tafiya da shi mai sarci shaharin guduwan wa mislaha rawahan ya yi tafiya da rundunansa a kan abin da aka ɗauke shi wata guda wata guda falon maka da lahubi lahu bi ya wanda wannan tasirin da aka yi wa annabi sulaimanu kamar hannu ne da kafa fi hadal halki a cikin wannan halitta walam da tanzilu an makamihi amma bai yarda Allah ne da Allah ya masa waƙar qad waqa lahu zalika bi izin ilahi duk Allah ya masa wannan laysa min gardihi faqat ba dan bukatarsa ba wa qalbuhu sabitun ala maqamihi zuciyarsa tana tsaye akan makaminsa ba canji akan abin da ake nufi da shi saboda haka an nafta dai da wulaya ba iri ɗaya ba ne in da ka kira ismin azim ai su kansu dattijan ai ismail al'azim din na bakinsu ai na bakinsu ai suna jin kunyan ubangiji ne a inda za a yi wani abu su yawaye ta kiran allah don a halakar da mutane za a zarge su kuma za su kuma baya ba ka lura a ka'idan wulaya idan wali aka yi masa wani abu ya yi zuciya sai ya faɗi wani abu don azartar ai sai ya rage masa matsayi eh kwarai da gaske amma idan ya haɗi ya danne ya ƙi motsi ya haƙura da baƙin cikin a yi cin mutuncin amar komai in ya haƙura to shi za ka ga kuma kujerar za ta yi aiki wannan ba za a cire mar komi ba amma duk wani waliyin da ashe sa suke ce ma karama hailan mazaji karama haila ne na mazaje kamar mace ce wanda take yin haila to kaga yi sallah a kwallo to an cire mata wani abu abokanan tafiyan ka za su wuce ka eh, idan ana son ka tafin to in aka eh, jarabce ka da wani abu to za ka jure to kujeran ita kuma ita za ta yi maganin abin domin rauhanan da suke gefenka ko mala'ikun da suke gefenka suna zaman kujeran ne zaman kujeran idan ka yi wani abu kai ne ka so a zartar da abin to za a cire daga cikin aikinka ne amma idan ka bar allah ne ya zartar da abin da yake so kai ka haƙura da baƙin cikin ka haɗe shine ai suke cewa laisal ƙauyu bi sur'atin walakin alƙawiyu man malaka nafsahu inda al ba mai karfi ne in kuka yi kokowa da mutum ka dauke shi ka buga shi da ƙasa ba shine karfi ba karfi shine ka mallaki zuciyanka lokacin fushi ka mallaki zuciyanka lokacin fushi to in aka samu wannan to shine ga baki ɗaya za ka iya samun tafiya a Allah amma ba aka ba ka dinga tafiya kana dawowa ba kenan ai shine hikiman hadisi manzo Allah eh, balarabin da ya tambayi manzo Allah ce lata gadab kar ka yi fushi farar da miraran faƙala la gadab ai wannan yana rusa abubuwa ne eh yana rusa yana rusa to haka a wulaya ma yana taɓa walittaka sosai yana taɓa walitaka to abin da ake bukata ka zartar da lamari lamarin ya zamo ka yi juriya allah shine in shirahi sadari yalwan kirji yana ana dan ganewa eh. a da alamomi sosai aiwa lokaci ana faɗawa mutum mafi yawa duk kujeran da ka gane kanka ka riga ka wuce gurin akwai alamomi da suke faruwa alamomi duk lokacin da ka gane to ka wuce gurin kuma domin mutum baya ganin kanshi baya ganin kansa kana kallon kanka ne a jikin waninka ne ma'anan almuminu mir'atul mumini idan kowa ka sa masa wannan mutumin kirki ne wannan mutumin kirki ne wannan mutumin kirki ne wannan mutumin kirki ne wannan mutumin kirki to kai ne eh kai kake gane kanka amma wannan ba mutumin kirki ne baka yarda da shi ba wannan ba mutumin kirki ba ne wannan duk kai ne kai kake kallon kanka a jikin mutum shi ne sufancin shi ne almuminu mir'atul mumini yadda kake kallon mutane in ka kalle su a mutanen kirki to kai ne mutumin kirkin amma in ka kalle su ba mutanen kirki ba ne wane mai kuskure ne wane bai da gaskiya wane bai da to duk ɗabi'ar naka ne mm, ba canji ake nema ba kai ne ka gane kanka wannan mizanin walitakan da kake tambaya da yaya ake ake gane mutum wali ne to da wannan ne hmm. Allah idan baka gane in baka gane wannan ba to baya wani abin da ka gane a cikin tafiya eh, in duk kowa zai zamo bai daidai da kai ba bai daidai da kai ba ta zuciyarka ne ba ta gyaru ba ai abin da ya faru mizanin shine mizanin da ya faru tsakanin sai na rasulullahi da sahabbai wani ya mutu kasan a ƙa'ida idan wani ya rasu a zamanin mazalla to mazalla yana tambaya hal mustarihun au mustarahun bihi ya mutu ne ya huta ko kuma an huta da sharrinsa ne to sai ana nan don duk farkon musulunci idan mutum ya mutu manzala ne ke biyan bashin da ke kansa manzo Allah ne yake biya eh sai ce duk wani abin da yake da shi nashi ne amma sa yana kan annabi manzo shi zai biya to sai aka zo level ɗin da ana tafiya ana tafiya ana tarbiyyar mutane sai aka kai level ɗin da kuma in aka yi wani abu sai manzo ya tambaya mutumin kirki ne sai sahabai su ce eh ko su ce a'a mutumin kirki ne mu je jana'izansa e mutumin kirki ne a'a to akwai abubuwan da yake faruwa ya faru sai na umaru shi kadai tambayi mazala so biyu ce wannan mutumin kirki ne ce e sai mazala ya ce fawajaban lahu ana nan sai aka zo aka wuce da wani ce wannan fa mutumin kirki ne ce kayya shi nan dai sai ce fa wajabat alaihi sai ce ya rasulullahi me yasa wancan ka ce fa wajaban ka san fa wajaban lahul jannati ne fa wajabat alaihi na in ya zamo da ala ya yi ta'adda ne shiga wuta ne in ya zo da lahu ni'ima ne sai ce wa antin shuhada ullahi fi ardihi ai ku ne shaidun Allah a bayan ƙasa abin da kuka faɗa ɗin da shi ake hukuncin ko a lahira to da wani ya rasu aka tambaya mutumin kirki ne sabai suka ce a sai na babakar sai ya ce mutumin kirki ne ya rasu lallai to kowa sai ya shiru sai maza Allah ya tashi wa aka yi jana'izar mutumin sai da aka dawo sai jibril ya zo wajen manzo Allah sai ce ya rasulullahi inna rabbaka ukar salama ubangiji yana gaida kai ya ce a tambaye ka ga abokinka abubakarin ya ce wannan mutum mutumin kirki ne sauran abokanansa kuma sun ce ba mutumin kirki ba ne to ka tambaye abubakar ɗin ya aka yi haka shi ne sai na ababakar ya tambaye manzala eh, ya tambaye na ababakar ya babakarin ka ce wannan mutum mutumin kirki ne yan uwanka kuma sun ce ba mutumin kirki ba ne me za ka ce ya ce a ya rasulullah ai mutumin kirki ne ya ce in ji na ababakar ya ce su ne suke ganin suke tunanin sai ya zo level ɗinsu shi yasa ba su gan shi a mutumin kirki ba saboda bai yi abin da suke yi ba amma inda ba mutumin kirki ba ne ya rasulullahi ya taɓa yaƙanka ai bai shiga cikin masu yaƙanka ba manzo Allah ce eh haka ne haka ne ga mizani ne eh to haka ne inda ai duk wani wanda yi wani abu ya faru a nan idan abin ya yi masa daidai da ra'ayinsa ko zagi aka yi a masallaci zai ce ya yi daidai to ai ra'ayinsa ne ya yi daidai to shi ne ya kalli mutumin ra'ayinsa ya yi daidai da nashi in kuma ya kalle shi abin bai yi daidai ba eh ra'ayinsa ne to wannan daga nan ne ake gane tafiyan eh, yadda mizanin yake tafiya aya ko littafin da aka na karanta littafin ai ban karanta littafin na ko na fatal ilahiya na sai amma da suka rijo ai littafin duk abin da ka sani zai nuna maka kanka ne duk wani abin da ba ka shi littafin shi shi kadai aka shi kadai ne aka yi shi a cikin a cikin ɗariƙan tijjaniya a cikin faida in ce ƙanin shi ibrahim ne ya rubuta eh, nafa ilahiya na jin na da sauran sa'i eh, nafa ilahiya don an yi shi kamar hikama a ɗa'iya ne shi duk kujerar da baka hau ba in ka karanta za ka sani in kana ganin kamar kai wani bawan Allah ne tsarkakeke to daga karatun za ka gane ba kai ba ne akan kujerar sai an tafi zai buge ka ana tafiya zai buge ka shine baitin da na faɗa maka wata rana ina sama sai na ce a ta yi taituka bitta akhiri yoman ku ni bi al-mu'awwala a sama ina sama ina jirgi na rubuta ina rubuce rubuce na sai na rubuta wannan baitin wa shehu ibrahim na ce shehu ibrahim ina roƙonka a ta yi taituka bitta akhiri gashi na zo maka a jinkirce yoman a wannan rana muhammadan ina ɗauke da kayan da na zo da shi tudariku ne bi sabi al mu'awwala amma ina son ka riskar da ni cikin sahabbanka na farko na zo karfe hudu muka sauka karfe uku muka sauka muka tarmota muka shiga madina karfe hudu muna kofar gidan shi ibrahim na kofin gidan shau tijani aka kira sallan an asuba muka wuce masallaci da muka je masallaci an yi sallah mun gama komai ina fitowa ban je na huta ba sai na wuce raudan shi ibrahim ina wucewa da ni da alai sani suleiman alele da jamilu da sunusi kanin alai sani suleiman alele mun je mun yi ziyara muna fitowa sai ga aliyu surumbai sai ce a ala nigeria mata ce muka ce al'an ba da ƙubailu eh, salatul maghrib eh, subai muka yi maganganu sai ce labudda a gidansa za mu je mu karya to da muka zo muna zaune a gidansa ba mu je ɗaki ba ya ce lallai a gidansu za mu je mu karya muka je aka kama mana shayi aka kama mana abubuwan muka sha sai ya ce akwai wani mutum akwai littafin da baban sai shine sai da abubakar surun bai to littafin ya tafi da shi ya je ya sa wani a lagos ya buga masa littafin bai san kan ɗab'i ba ya buga kawai yadda ya ga dama sai kamun ɗab'in haka sai na duba yana ci a wannan ai kurakurai ne lokacin na kafa wajen buga littafin nan na wajen da na sa baba a gurin na ce ah. ah. lau azintali labaddaltu al-tab'a na ce amin izini ni zan sake buga littafin sai ce zan sake na ce na ce a yi photostat a bani sai in yi aikin sai ce ala sai kawo littafin sai bani sai ce izhab bihi wa anta min al ka taba da shi kana daga cikin amintattu bayan mun gama sai na dawo sai na zo na tsara littafin kwata-kwata dubu casa'in eh, a wancan lokacin aka buga littafin guda ɗari biyar da ni da alai sani suleiman da kuma dubu casa'in din shine kudin jirgin return ticket a lokacin dubu arba'in da biyar biyar ne eh, dubu arba'in da biyar biyar ne a duniyar ai tana a natsa take shikenan allah da hikimansa da na buga sai na kira shi ina gaya masa bayan sallar magariba amin sallar la'asar ina kiransa sai ce mun ai gashi nan ga umar ge suna tare waje daya suna cikin masallaci sai ce insha Allah gobe zai zo Shi ne dalilin tashinsa ya sauka a lagos ya zo lagos ya zo jos muka je muka tare shi da alhaji uba da sharif eh, sarkin sharifai sai ya zo ya ce a gidana da ya sauka ai shi ne bala'in da na ɗauka <laughs> haka za ka ce yi ina son kwaci gida alhaji salo na kande ne su kuma ba su san menene ya haɗa mu ba na zo na kawo littafi na bashi na kawo littafi na bashi ya yi murna ya yi murna ya ce to wannan littafi lokacin da mahaifinsa ya rasu shine kanin shehu ibrahim shi shine abubakar surumbai sai ya ce sai shehu ibrahim ya zo ya zauna a wajen wuridinsa sai ya ce wajen wuridin babansa sai ce da allah ya ja ran abubakar surumbai ranar da za a buga littafin nan in aka buga za za ku ga me zai yi a ranar saboda kasar farai ya ce a wajen wurjinsa ya zauna ya faɗa sai na gane na ce to ni baitin da na yi a sama na rubuta A taituka bi ta akhiri yawman muhammalan na zo a jinkirce ya ibrahim kuma na ɗauko kaya to dare ku ne bi sabiqin al mu'awwala ka riskar da ni cikin aikin wanda sai kuma aikin ya bayyana a hannuna sai na duba a wannan lokacin an buga littafin shekara saba'in da hudu Eh, a wannan lokacin an rubuta littafin shekara saba'in da hudu sai gashi nan gara basa a dalili na allah ya yi to irin wa'innan abubuwan mawazinu ne mawazin ne to sai ka ga tashi za ka iya kazama shi yasa da yawa ake neman a sadu da mutanen farko ya sadu da mutanen farko a sa ka a cikin sahun mutanen farko ai duk Allah yana yi eh, duk Allah yana yi to kaga bayan an yi littafin aka zo aka sakar da aka zo bayan kwana biyu sai na sake buga littafin sai na kira su sama'ila na ce su zo a buga littafin aka buga na ce balin sace shi sai kaimar ai da na kaimar eh, na biyun kuma sai ya fi kyan bugu eh sai na ƙara gyara shi sai na tafi da shi ai da ya gani mutanen martaniya su salisu mai diwa su suna aike su da littafin suka kai masa suka kai sai ce kar ku kowa kar ku kowa da aka kai masa da ya ga littafin ya yi farin ciki ya yi addu'a ya yi addu'a ya ce dama na wajensa an riga an kwashe babu wani to na kai masa wannan da ya sake ganin bugun sai suka zo suna tambaya na ce ai babu ku je wajen ku su ku tambaya ko za a samu na ce waye a ina kuka ji labarin a littafin sai suka ce masa aini ne ai su suka kawo ya ce ah, ko ka kawo ya ce ya ce to don ba ku ɗaiɗai amma da Allah kan ku faɗa wa waɗansu saboda littafi ne ƙayyim ba taɓa yin irin shi a cikin faida ba ba taɓa yin irin shi ba saboda duk yadda ka karanta shi duk matsayinka da ka iya ganewa wallahi sai kana ganin kamar ka ne sai an taba an tafi haka haka littafin yake tafiya har aka gama kuma insha Allah wata rana za a sa littafin za a sake dawowa da shi saboda mutane su auna mizaninsu to daga nan ne za ka gane yaya kake duk gurin da kake zaton kai ne a kan sai ga warga za ka ba kai ba ne eh, to kaga wannan yana daga cikin mawazinu shi suke ce masa alhikamu filfaida kenan shine nafha eh kwarai da gaske Allah ya taimake mu ana gane abubuwa da yawa amma wani abin ana ɓoye shi sosai amma wani abin kuma ana buɗa shi a gane za mu ina ranar amana ta alasamata wal ardi za mu a nan sai mu kai sa ɗari da ɗaya eh, saboda nan kamar ci ba baka ba. Allah musalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima gulik wal lima sabaqa nasir al-haq bil ila siratikal mustaqim ya ala lazim صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن ومكان مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين